في مقعد صدق عند مليك مقتدر suna wurin zama na gaskiya wanda ba a wargi ko sabo a cikinsa a wurin sarkin da ya mallaki dukkan komai kuma mai ikon da babu abin da ya gagare shi ba sai ka tambayi irin abin da za su samu a wurinsa na dawwamammiyar ni'ima ba